Nan muna a gidan raya al'adu na Ubuntu da ke birnin Yawunde, wani babban dandali da matashi Ruben Birman ya samar don koyawa yara salo da dabarun kiɗa da waƙoƙi na zamani a lokacin hutun 'yan makaranta. Ruben na wannan hidima ne a ƙarƙashin wani tsari da yi wa lakabi da Vacans Music don cika burinsa na nishaɗantar da matasa tare da ba su damar baje ɓoyayyar baiwar da Allah ya yi masa a fagen kiɗa da waƙa. Ruben sananne a fagen tace waƙoƙi ya shaidar da dalilan da suka kai shi ga bijiro da wannan tsari. Ya ce a yau duniya na yi da matasa masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire a kowane fanni har ma da kiɗa da waƙoƙi. Don haka mu ma muna so mu baiwa matasan Afirka damar zama tauraru da za su yi karabkiya da mawaƙan ƙasashen duniya da waƙoƙinsu ke cin kasuwa a wannan zamani. A wannan cibiya, Ruben Birman na koya wa matasa ƙabli da ba'adi na sarrafa kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya da na zamani, tare kuma da sanin makamar rubutu da rera waƙoƙi masu ƙunshe da saƙonni. Wannan ne ma ke sa matasa da dama kan yi tururuwa zuwa cibiyar domin ribanta da horon da ka iya buɗa masa hanyar zama tauraru ko fitattun mawaƙa. Matashi Elize Dieto da abokaninsa na daga cikin waɗanda suka samu horon na tsawon watanni uku. Ya ce wannan horo ya gamsar da ni matuƙa domin a cikin watanni uku na koyi abubuwa da dama masu mahimmanci kamar ƙa'idojin kiɗa ganga har ma da yadda ake rubuta sigogin kiɗa da kuma karanta su. Na kuma koyi dabaru na rakiyar waƙoƙi da salon kiɗan da ya dace kuma hakan zai taimaka min domin in gyara kurakurai na. A ƙarƙashin wannan cibiya dai Ruben Birman ya horar da matasa da dama ciki har da fitattun fitattun maraya da ake kira ex malaya waɗanda waƙoƙinsu suka yi tashe a nahiyar afirka da kuma wasu sassa na duniya a ɗaya gefe kuma mawaƙa da makaɗa da dama da suka samu horo a wannan cibiya na dawowa domin taimakawa wajen isar da wannan horo ga na bayansu wannan nema a cewar michelle yatina ɗaya daga cikin masu ɗawainiya da yara a cibiyar ya ce ya taimaka musu wajen cimma nasarori da dama A gaskiya mun samu sakamako mai kyau sannan kuma mun yi mamakin matakin da matasan suka kai a cikin wannan kankanan lokaci. Fatanmu shine matasan su ƙara azama a horon da ke tafa nan gaba. A ƙarshen horon dai yaran da aka horar kan gabatar da ƙasaitaccen wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye don aiwatar da abin da suka koya a zahirance a gaban iyaye da 'yan uwa da abokan arziki abin da kuma ke sa wasu iyayen ƙara wa 'ya'ya 'ya'yansu kwarin gwiwa a game da ci gaba da samun horo a wannan fanni na kiɗa da waƙoƙi.